Tawagar 'yan majalisar wakilan na Amurka wacce ke ƙarƙashin jagorancin Karen Bass ta fara ne da wata ganawa da shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu da makarraban gwamnatinsa. the purpose of our visit is to see exactly what is happening in terms of the cooperation between the United States and Niger in regard to the security situation. Yar majalisa Karen Bass ta ce babban makasudin wannan ziyara shine mu tantauna zahirin yanayin hulɗar da ke tsakanin Amurka da Nijar musamman fannin tsaro. Mun zo ne da nufin duba ainihin abubuwan da ke faruwa a zahiri don tantance ainihin dalilan da ke ingiza mutane rungumar ayyukan ta'addanci ta yadda za mu samo hanyoyin rigakafin wannan al'amari. Why get involved in terrorism and how do we Ziyarar wacce ke gudana a daidai lokacin da kasar Amurka da jamhuriyar Nijar ke addu'o'in tunawa da sojojin da suka kwanta dama a sakamakon harin ta'addanci a ƙauyen Tango-Tango na kan iyakar Nijar da Mali ta kasance wani lokaci na jajanta wa juna wannan babbar asara a tsakanin hukumomin kolin Nijar da tawagar 'yan majalisar wakilan Amurka. And I just want to say that uh, our prayers are with the families of the people, the soldiers who were lost both from Niger and the United States on this second anniversary. Da yake ganawa da waɗannan wakilai, shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya bayyana cewa. Désormais, cette amitié est scellée dans le sang depuis le 4 euh, octobre 2017, parce que comme vous le savez, ce jour-là, qui est un triste jour pour nous. Da daɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin ƙasashen mu biyu ta ƙara ƙarfafa daga ranar 4 ga watan Oktoba domin a wannan rana ce 'yan ta'adda suka hallaka sojan Nijar biyar da takwarorinsu hudu na Amurka. Saboda haka daga wannan rana ina ɗaukar wannan dangantaka a matsayin ta jini. Euh, Matashiyar 'yar majalisar wakilan Amurka 'yar asalin ƙasar Somaliya, Ilhan Omar na daga cikin mambobin wannan tawaga. tana mai nuna damuwa a game da rikita-rikitar da ke damun Afirka. Uh, I'm really excited to have the opportunity to really look at um, how we can militarily uh, the crisis in the short term. za mu um, duba hanyoyin amfani da karfin soja don samar da tsaro cikin ɗan takadirin lokaci. Sannan zuwa gaba za mu duba matakan bayar da tallafin da zai taimaka a tanadi hanyoyin samar da ci gaba mai ɗorewa ga al'ummomi. Um, samar da kariya ga 'yan mata da ma magidanta ma'aikatan da ke fama da talauci don kauce fadawa tarkon 'yan ta'adda na daga cikin batutuwan da tawagogin kasashen biyu suka tantauna a kansu a yayin wannan ganawa da aka yi a kan idan jakadan amurka a nijar ambasada eric p witika sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar